ɗaya na biyu na uku har zuwa na goma yau za mu tashi abu na goma sha ɗaya na goma sha ɗaya daga cikin al'amuran da suke haramun ne aiwatar da su a makabarta shine a safaru ilaiha kuma karasa na gura ba to daidai na shafi na nawa gina ومما يدخل في ذلك دخولا أوليا ما هو مشاهد اليوم في المدينة المنورة من قصد الناس دبر كل صلاة مكتوبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه والدعاء عنده وبه ويرفعون أصواتهم لديه حتى لا يضج المسجد بهم ولا سيما في موسم الحج حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة بل إنهم لا يحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السنن وكل ذلك يقع على مرأ ومسمع من ولاة الأمور من ولاة الأمر ولا أحد منهم ينكر فإنا لله وإنا إليه راجعون وأسفا على غربة الدين وأهله وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته صلى الله عليه وسلم wannan ne cikon abu na goma ko wanda shine ittikhazuha idan tuqsadu fi awqatin muayyana rikar makabarta a matsayin idi idan ba a manta ba muka ce rikon abu a matsayin dama abinda ake nufi da idi a musulunce ko a larabce shine dukkan abin da ke maimaituwa duk mako ko duk wata ko duk shekara mutane sun saba su taru a wani lokaci sananne ko a wani wuri sananne bayan shuɗewar adadin wani kwanaki ko watanni sanannu sabawa da taruwar mutane a wani bigire ko a wani lokaci sananne bayan shuɗewar adadin waɗansu kwanaki ko watanni ko shekaru sanannu wannan shine mai shine idi saboda haka idan mutane suka mayar da abu ya zama ka'ida duk mako duk juma'a sai sun yi gangan ko sun je kaburbura wannan ya zama rukon makabarta a matsayin mai idi ko ya kasance a duk mako waɗansu kwanaki guda biyu a mayar da su na ziyara wanda za a je a taru kuma ya zanto ko bayan la'asar ko bayan azhar ko takwan da safe kowa ya san haka ake yi sai an je an yi haka yanzu wannan an rike wannan makabarta a matsayin mai idi an saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zanto kai ka saba ka san zartan kabari sunna ce amma baka iyakance mata lokaci ba a mako ka iya zuwa ranar lahadi ka iya zuwa ranar litinin ka iya zuwa bayan mako ɗaya ka iya zuwa bayan mako biyu wani lokacin bayan wata ɗaya wannan shine zartan kabari na sunna a tsara wani lokaci ba zai wuce ba dole rana kaza sai na je na zartan makabarta ka rike makabarta a matsayin idi ka saba wa baban kasim sallallahu alaihi wasallam to shine malam ke cike mana magana cewa yana daga cikin rukun makabarta a matsayin idi shine wa mimma yadkhulu fi zalika dukhulan awwaliyan abinda zai shiga cikin abin nan duk shiga ma ta farko huwa ma huwa ma huwa mushahadun al irin abin da muke iya gani a rayuwar mu ta yau bil madinatil munawwara a madina min qasdin nasi dubura kulli salatin maktubatin qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam yadda mutane suka saba a madina da an yi sallan farilla sai kaga mutane sun taru sun ci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam azhar ne sallar la'asar ne magariba ne isha'i duk bayan sallolin farilla din nan sai kaga wani gungu na jama'a sun taru sun tafi wurin kabarin annabi su je su tsaya a wurin kabarin don ziyara sun saba ma kansu bayan kowace sallah ta farilla lissalami alaihi dan su je su wa annabi sallama wa du'a'i indahu su yi addu'a a wurin kabarin wa bihi wani lokacin su yi addu'a da sunansa su roki Allah da martaba su yi tawassuli da shi wa asuwata aswatahum ladayhi suna ɗaga muryoyinsu a wannan wuri hatta la yazijjul masjidu bihim har kaji masallaci kansa ya barke da addu'ar da wannan mutane ke yi ko sallamar da suke yi ko kabarbarin da suke yi a wannan wuri wala siyama fi mawsimil hajji musamman ma a kwanakin ayyukan haji hatta laka anna zalika min sunanis salati kai ka ce ma yana daga cikin sunnonin sallah in an gama ta aje a ziyarci kabarin annabi kila wani sai ya fahimci haka kasancewar yadda ake yawan aikata haka bal innahum la yuhafizuna alaihi akthar min muhafazatihim ala sunani mala yace suna kiyayewa suna ba da kulawa wajen ziyartar kabarin annabi bayan kowace sallam farilla sama da yadda suke kiyaye waɗansu sunnonin wa kullu zalika yaqa'u ala mar'an wa masma'in min wulatil amri hakan ko yana faruwa akan kunne akan idanun majibinta lamarin al'umma yana nufin sarakuna yana nufin masu mulki amma sun yi shiru sun zura ido wala ahadun minhum yunkir babu wani daga cikin gwamna ko wani sarki cikin sarakuna da yake wa mutane inkarin wannan abin da suke yi malai ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu yayi tsanani kenan wa asafan ala gurbati dini wa ahlihi yake cewa bakin ciki damuwa duk ta kare bisa ga yadda addini ya zama bako masu riko da shi ma suka zanto baki wa fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin masallacin annabi allazi yanbagi an yakuna abadal masajidi ba'dal masjidil haram amma yukhalifu shari'atahu alaihi salam wanda shine mafi cancantar masallaci da za a ne dukkan abin da ya saba wa annabi in bayan masallaci mai girma na makka wa qad sabaqa fi kalami shaykh al-islam ibn taymiya wanda na daga cikin abin da yasa albani baya ba sa tawa da mutane sosai yanzu duk malaman saudiya da waya wani iya fitowa ya irin wannan ya fasa kwai haka in ba irin su bin ba su bin usaimin ba shi albani shine zai rubuta ya fasa kwai irin wannan yace cikin kabarin an cikin masallacin annabi ma gashi mutane suna yin bid'a dan a nuna maka ba a daukan addini a al'adan mutanen wani gari ko maka ne ko madina ana daukan addini ne daga ina qala allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an da ake daukan samfurin addini ba ka zuwa madina ka gana wani abu kawai ka zo ka ce ya zama addini tunda a madina ma ana yi ko ka je maka gana wani abu ka zo ka ce mutane yau ai a makka ma kaza ake yi wannan ba hujja bace dan ana yi a makka ko dan ana yi a madina aikin mutanen makka ko aikin mutanen madina ba shi zama hujja al hujjatu qala allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine hujja ko an fahimci wannan da kyau هذا وقد سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم رخص في إتيان القبر الشريف للسلام عليه ya gabata cikin maganar shekul islam ibn wani sashi na malamai sun ba da rangwame dangane da ziyartar kabarin annabi lissalami alaihi a jema kabarin annabi a yi masa sallama idza dakhala lissalati wa idan mutum ya shiga masallaci suka ce babu laifi in ka shiga kabarin masallacin annabi don yi sallah babu laifi ka je ka wurin kabarin sa kai masa sallama wa ka annabi zalika wa ka anna zalika bi kaidi adamil iktari wat takrari yace amma hakan fa suna magana ne ya zanto an kayyade shi da rashin yawaitawa kare zanto ka yawaita haka wata karari ko an mayar da shi abu mai maimaituwa bi dalilin qawlihi aqiba zalika domin a ƙarshen sa shi ibn taymiya sai ce wa amma qasduhu da'iman lis-salati was-salami fama alimtu ahadan rakkasa yace amma mutum ya nufaci kabarin annabi a koyaushe ya shiga masallaci yace sai ya je wurin kabarin yawa annabi sallama yace to Allah ne da sai me za ka yi shi ne kai da zauna har sai ya sallan nafila a mila masa masallaci Sheikh Nasiruddin Albani ce wa hadha tarqaidin da aka amri sharifi lissalami alaihi sai da abin ya zanto kullum ko kuma a'a mayar da abin ya zanto bayan kowace sallar farilla sai ka je to wannan bid'a ne ko kyau لأن ذلك ليس من اتخاذه عيدا كما هو ظاهر zuwan abin lokaci bayan lokaci wannan baya cikin rukun kabarin annabi a matsayin idi don haka muka ce ya halatta wassalamu alaihi wa ala sahibaihi mashru'un bil adillati amma yiwa annabi sallama da yiwa sahabbansa guda biyu abubakar da umar sallama abu ne shari'antacce da dalilai فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره إيدا da haka halartar halaccin yi masa sallama halaccin yi wa sahabbansa sallama baya yiwa mu ce mu kore shi gaba daya kamar yadda baya yiwuwa mu bude kofansa mu ce kuma ya zanto kullum kullum ko bayan duk sallar farilla ko mu ce mu hana gaba daya wannan mun saba mu ce kuma kullum sai an yi ko duk bayan sallar farilla shi ma wannan mun yi mai mun saba sai dai mu ce a hayana wannan shine muka dace da suna ina fatan kun fahimta da kyau kan jam'i wala hazati shart allazi zakarna saboda abinda sa muka ce ba za mu kore yi masa sallama ba mutlaqan to saboda ya iya ka hada dalilai ne dalilan da suke cewa ayi da dalilan da suke nuna ba a yi ko da yaushe sai ka ce dalilan da suka ce ayi suna nufin yi lokaci bayan lokaci dalilan da suka hana yawan yi suna ani ne dangane da yawan yi ko maimaitawa a kullum ko kuma duk bayan sallar farilla wala yakhruju alaihi annana la na'lamu anna ahadan min as-salafi kana yafalu zalika mu dai bamu san wani daga cikin magabata ba yana aikata wancan abu da muka ambata baya li anna adamal ilmi eh, yace wala yakhruju alaihi annana la na'lamu ahadan min as-salafi kana yafalu zalika kadin mu kafa hujja mu ce a'a ai bamu san ba wani daga cikin magabata yana aikata haka لأن عدم العلم بشيء لا يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماء كأيوا إذا كسي baya halatta ya zanto ka mayar da ziyartar ka kullum kullum ko bayan dukkan sallan farilla a'a yana halatta ne lokaci bayan lokaci bayan kwana ɗaya bayan kwana uku bayan kwana goma gwargwadon da lokaci bayan lokaci ya halatta ziyartar kabarin annabi da ya masa sallama shi da sahabbansa guda kaga nan baka rushe ba gaba daya baka mayar da abin ya zama kullum kullum ba to sai wani daga cikin abokanan maganan ka sai ya ce da kai ai ban taba jin wani ba daga cikin magabata ya ba da makamanciyar fata wannan da ka bayar ko ya tafi akan wannan fahimta taka yace idan mutum ce maka haka cewa shi bai sani ba ba shi ke nuna babu abun ba shine kawai ya jahilta adamul ilmi bi shay'i la yastalzimu العلم بأدمه كما يقول لأن أدم العلم بشيء لا يستلزم العلم بأدمه kawai dan ka ce baka san abu ba wannan ba yana nuna babu shi bane gaba daya mai yiwa wani ya san shi kai ne baka sani ba sai ka karba a wajen wanda ya sani kama ya kudu ulama fa fi misli hadha yakfi li isbati mashru'iyyatihi al adillatu al amma makamancin irin wannan mas'ala ka iya kafa hujja da ita da dalilai gamammun dalilai waɗanda suke magana kan ziyartar kabari amma annahu la yathbutu ma yu'ariduha matakar dai ba samu abin da yace tunda dai ba samu abin da yace karo da wannan dalilan ba fi ma hannu fihi dangane da abin da muke son mu tabbatar yace ala anna shaykhul islami kada zakar fil qa'idatil jalila tare da cewa ma shaykhul islam ibn taymiya ya ambata cikin littafin sa al qa'idatul jalila fit tawassuli wal wasila ya faɗi wata magana annafi na annahu qala kana ibn umar yusallimu ala al qabri ra'aytuhu mi'ata marratin أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول السلام على النبي السلام على أبي بكر السلام على أبي ثم ينصرف نافع yake cewa naga Abdullahi dan Umar na gan shi sama da so ɗari ko fiye da haka ya ji'u ilal kabari yakan zo wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai ka ce assalamu ala sannan ya je wajen kabarin abubakar sannan ya je wajen kabarin umar ya thumma yansarifu sannan sai ya tafi albani ce fa inna zahirahu annahu kana yaf'alu zalika fi halati al-iqamati lis-safari li'anna qawluhu mi'ata marra mimma yub'idu hamla al-athari ala halati safari yace wannan ana daukan wannan abin da Abdullahi dan Umar yayi a lokacin halin zama a Madina cewa ya gan shi a lokuta daban-daban a cikin garin Madina ya je ziyartar kabari sama da sotari amma ba yana nufin Abdullahi dan Umar ya yo tafiya daga wani gari don ya zo kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine karshen abu na goma wato yanzu kuma shine abu na goma sha ɗaya abu na goma sha ɗaya as-safaru ilaiha baya halatta daga Kano ka tafi Sokoto don ziyartar kabarin wani za mu fahimta daga Kano ka tafi Sokoto don zartin kabarin Shehu Usman bai halatta ba daga Sokoto ka zo Kano don ka zarci wali mai geza bai halatta ba daga Kano ka tafi Sokoto don ka zarci kabarin eh, don ka zarci kabarin wali dan murna bai halatta ba ba shi halatta tafiya daga wani gari zuwa wani gari don kabarin. kabari wannan ya yi da bid'a fihi ahadi a cikin wannan matsala akwai hadisai masu tarin yawa al-awwal hadisin farko an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya ce al-masjid ham wa masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidina ar-raha daurawa kinayatun aliyan nan za a yi da kuma masallaya ka sai ticket ka yi visa ba ne na ladawa ka je dan kabarin wani domin masallatai guda uku masjidil ka'aba wa masjidi wa masjidi iliya iliya ɗaya ne daga cikin sunayen kudus hadisi akhrajahu al-bukhari bil lafz al yi da walahu tariqun salisun inda ahmad hadisin yana da sanadi na uku wurin imam ahmad bin Hambal wa darimi da imam darimi wa qad kharrajtu al haditha mabsutan fi samar al mustatab wannan hadisi na ambaci marwaitansa na faɗaɗa magana a kansa cikin littafin as-samarul mustatab fi fiqh as-sunnah wal wannan littafin na albani ba a buga shi ba ya kai kasan babu muhalli shahid bayan ba mu gama ba yanzu fa lafazin kawai muka baka ko fikin hadisin mu shiga ba me yasa kake gawa ai munakasha na gaba kanka gani har yanzu ba hadisin dan jikin sama ثاني حديث نبي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد وفي لفظ لا تشد الرحال illa ila salasati masajid masjidi hadha wal masjidil haram wal masjidil aqsa shi ma dai wannan hadisin kamar ɗayan ne. lafazin da muka samu bako la tashuddu shi ko da can lafazin farko la tushaddu ba a daura surdi a bisa ga dabba amma lafazi na biyu kuwa la tashuddu kada ku kuskura ku ɗaura wa doki ko raƙumi surdi dan yin tafiya sai zuwa wurare guda nawa guda uku yanzu me bambancin lafazin farko da na biyu lafazin farko labari ne lafazi na biyu ba hani da ke fali hazar yi yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun ali to wannan sai ya nuna maka lafazin farko labarin nan duk da labari ne amma ma'anansa ma'anan ne hani saboda me bi dalilin riwayati saniya la tasuddu بينه لأنه لا تعارض بين بين قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم دام دام الخبر يأتي بمعنى النهي في القرآن وفي الحديث الله الحج أشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال wanda menene nafiyun ne bi ma'ana annahyu nafiyun bi ma'ana nahi fala rafasa babu saduwa da mace idan an je aikin haji idan ana cikin aikin haji wala fusuka babu yin wani aiki na fasikanci wala jidala babu musu ko jayayya fil hajj a lokacin aikin haji hani ne ko kuma korewa ne inda korewa ne waɗannan ababen su taɓa faruwa ba ba kore su ne ba ashe Allah na hani ne hani kuma na Allah mummunai sai su hannu waɗanda kuma shaidan yi cirin jaya akan su ba sai su ki hannuwa sai ga abin ya faru ashe ba korewa bane ba mene ne hani ne a tafiya kada za ta zo gaba gaggawa kuke ne mu kyale shi saboda tafiya saboda za a zo maganar cewa masallaci kaga cewa ga wani zai je wani wuri ba masallaci ba an hana shi tafiya kuma sunan da yasa wannan malamin da su ma muka ce ya gaggawa hadisi akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma wa lahu arba'atu turuqin awradtuha fil masdar bukhari da muslim suka rawaito da waɗansu malamai kuma hadisin yana da hanyoyi har guda hudu albani yace na kawo su gaba a littafin da na ambata da zu as-samarul mustatab wal lafzul akhar li lafazi na biyun na muslim ne lafazin la tashuddu wannan ne rabi'a hanya ta hudu yarwiha shahru bin haushab wa'an anhu ahaduhuma laysu ibn abi sulaimin anhu hanya ta hudu ta hadisin marwaicin shine rawin nan da ake kira shahar ibn haushab wa anhu sunani mutum biyu suka rawaci hadisin daga gare shi ahaduhuma na farkon su laysu ibn abi sulaimin anhu laysa dan gidan abi sulaim anhu daga shahar bin haushab kale yace laqina aba sa'id wa nahnu nuridu tura mun gamu da abu sa'id al-khudri akan hanyar mutaziratan tur at-tur shine tur sinin dutsen da Allah yayi magana da annabin Allah Musa alaihi salam akan sa kusan tafi za su je ziyaran wannan dutsen yanzu masallaci za su sai suka gamu da Abu Sa'id al-Khudri akan hanya faqala sai ya ce da su sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ni ko naji annabi na cewa la tu'malul matiyu illa ila thalathati masajid ba a amfani da abin hawa ba a yin tafiya sai dan zuwa wurare guda nawa guda uku to ko ina za ku duro waye ce ku tafi dutsen tsoro sinina wannan waye hana su sahabi Abu Sa'id al ina cikin al-Aishatul Mubashara bil Janna ko hujja da me da hadisin yanzu ya nuna hadisin kenan a fahimtar sa eh, Abu Sa'id al-Khudri shin ya shafa masallatai kadai har tafiyar da ba ta masallaci ba dan dutsen turu sinin ai ba masallaci bane ba aure amma ya hana su tafiya kuma ya kafa hujja da me da hadisin al hanya ta biyu Abdul Hamid ibn Bahram anhu hanya ta biyu daga shahar bin Haushab shine hanyar Abdul Hamid bin Haram anhu kala yace سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة الطور أبو ناجي أبو سعيد daidai lokacin da waɗansu suke labarin yin sallah a wannan dutsen na tura sinin fakala sai ce kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yan bagi an tushadda rihanuhu ila masjidin yubtaga fihi salatu ghairul masjidil haram yace ni ko naji annabi na cewa la yanbaghi lil mati baya dacewa da wata dabbar hawa an tushaddar halu a dora mata sirdi ko abin hawa a bayanta ila masjidin zuwa ga wani masallaci ga fihi salatu wanda za a bukaci yin sallah a wurin gairul masjidil haram sai fa masallacin nan na makka zuwa karshen abin da ya ambata cikin hadisi wannan riwaya da muka samu daga shahar bin haushab tana fa'idantar da Abu Huraira ya hana a ziyarci mai dutsen tur Abu Sa'id al al-kudri ya hana a ziyarci dutsen mai tur ya kafa hujja kuma da hadisin da muke magana a shi wanda shine kashin bayan magana kan wannan matashiyar magana ma ya rage ya da ko ingana ba saboda samun ingantuwar zai dawo da ya ci kamar yadda shi wannan ruwa ne ne da Muhammad Muhammad ya ruwaito su wa shahadi ke cikin hadisi la tushaddu rinkaratun li ba ta zo ba a sai da ya ruwaito da galibin wadanda ya kullaha fi samar ziyadati rashin zuwa ta su tare da bambai wannan yana cikin wahami irin na shahar bin haushab awir rawi arhu ko wanda ya ruwaito daga gare shi shine abdul hadi abdul hamid ibn bahram fa inna fihi ba'dha'at min qibal hibzihi dan shi kansa Abdulhamid yana da wani bangare na rauni ta fuskan hardarsa wa qala al-hafiz fi tarjamati shahr bin haushab hafiz ko ya faɗa lokacin da yake magana akan shahar bin haushab yace saduqun kathirul awhami mutum ne mai gaskiya sai dai yana da yawan wahami wahami shine a ka faɗa abu ba yadda yake ba galibi al'amura suka rikice masa ya hikaito abu ba yadda yake ba wayan mu ta tabbata a wannan babu ita ce me la tushaddu rihalu illa ila salatati masajid ba a yin tafiya sai domin masallatai guda uku amma daɗin cewa ila masjidin yubtaga fihi salatu wannan bai inganta ba ثالث hadisi na uku a wannan babi an abi ta al-ghifari an karɓo daga abu basra al-ghifari sunansa humayl ibn basra ibn waqqas babban sahabi ne ya zauna a misra a can kuma ya rasu iyil billah ibnu basra ibnu waqqas tabi'in mashhur sakana misra wa mata biha an karbo daga Abu Basra tal ghifari annahu laqiya Abu Huraira Abu Basra tal ghifari ya gamu da Abu Huraira wa huwa ja'in ya dawo daga tafiya fa qala yace min aina aqbalta daga ina kake qala aqbaltu min at-turi ya ce na dawo ne daga ziyartar tur sinin sallaitu fihi nayi sallah a wajen qala sai abu basra ya ce da shi ama inni law adraktuka lam tazhab da a ce na ganka kafin ka tafi da ban barka ka tafi ba in ji abu basra ya ce wa abu huraira inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul don naji annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yana cewa la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid al masjid al haram wa masjidi hadha wal masjid al wannan hadisi akhrajahu at-tayalisi wa ahmad wa siyaqu lahu wa isnaduhu sahihun kaga wannan ya inganta wannan hadisin ya inganta ingantar wannan yana karfafa me na baya wato hikimar albani kenan ya fara kawo ma da'ifin sannan sai kawo ma don ya nuna ba wancan za'ifin zai iya samun karfi ta hanyar mai sahihi wajen hana mutum ya tafi dutsen tura sinin kenan hu inda ahmad tariqani akharani hadisin yana da sanadi guda biyu a wurin imam ahmad bin hanbal isnadul awwal minhuma hasanun wal akhar sahihun sanadin na farko hasanun ne na biyu kuma sahihi ne wa akhrajahu malik wa an-nasa'i wa tirmidhi haka imamu malik da nasa'i da Tirmizi sun rawaito hadisin wa sahahahu min at-tariq ath-thalith illa anna ahad ar-ruwati akhta fi sanadihi faja'alahu min sanadi busra ibn abi busra sai dai a can wani mai riwaya yayi kuskure a maimakon ya sa shi ya zanto cikin sanadin abu basra al-ghifari basra sai ya sanya shi a sanadin basra ibn abi basra wanda wani ne daban wa fi lafzihi haythu qala la tu'madul mati a wancan lafazi aka ce la tu'madul mati a maimakon la tushaddu rihal duk dai ma'anarsu ɗaya ne wa akhrajahu abu ya'la haka abu ya'la ya ruwaito wannan fi musnadi abi huraira a musnadin abu huraira min tariqin ukhra anhu hadisi ne dai ingantacce rabi'u hadisi na hudu an qaz'ata an qaz'at al-makki maula abdul qais kenan an karbo hadisi daga qaz'a al-makki wanda yake maula ne na abdul qais qala yace aratu al-khuruj ila na so in tafi dutsen turi sinin fa sa'altu ibn umara amma sai ne fatawa ga abdullahi dan umar na tambaye shi فقال سيتي أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شم بك سنبا النبي يأتي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى ودا أنك الطور فلا تأتيه da haka kyale dutsen tsoro sine na ba sai kaje ba in ji abdullahi dan umar wannan hadisi akhrajahu al-azraqi fi akhbari makkah al ya rawaito shi a akhbari littafin sana akhbaru maka bi isnadin sahihin rijaluhu rijalus sahih wa rawa imam at-tabarani ya ruwaito shi a matsayin hadisi marfu'i kai tsaye zuwa ga annabi ba abdullahi dan umar ba fil mu'jam kabir kamar yadda yake cikin mu'jam kabir min tariqin ukhra ta wata riwayan daban wa awradahu al-haythami fil majma haka imam al ya ruwaito shi a cikin majma wa zada nisbatahu lil awsat ya ƙara cewa bayan an rawaito shi a mujamul kabir haka an rawaito shi a mujamul awsat sun ba qala wa rijaluhu thiqatun wa kaza rawahu al-faqihi fi tarikh makkah wa ibn majah an ibn amr a ci masu bincike wani littafin sai ka ji baka taba jin sunan sa wa fi hadhihi al-ahadith a cikin dai waɗannan hadisai da muka karanta a baya tahrimu safari ila mawdi'in min al-mawadi' al-mubarakati akwai haramcin yin bulaguro ko yin tafiya zuwa ga wani bigire daga wuraren da ake ganin masu albarka ne mithlu maqabir al-anbiya'i kamar kaburburan annabawa wa salihina da kaburburan salihan bayi wa hiya wa in kanar bi lafzin nafai wannan hadisai duk da cewa galibi sun zo da lafazi na korewa la tushaddu bal muradun nahyu sai dai ma'anan ta hani ne kamar ka ce la tushaddu ne kama qala al-hafizu kamar yadda hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa ala wizani qawlihi fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj daidai yake da fadin Allah ta'ala fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj li'anna kullu zalika nafyun bi ma'anan nahyi wa huwa kama qala at-tayyibi ko at-tayyibi wannan ku kamar da Imam at-tayyibi ya faɗa yace huwa ablagu min sarihin nahyi korewa ma ya fi hani ko mun yi sallah ina zamu zai idan muka yi sallah da wanda yake ba wanda mai mota ne zai shiga mota sai tafiya sa amma wanda ba mai ba mai mota ba kaga dai zai zauna ne masallaci saboda haka sai a dan shi shigo ai wurin zai dan wada ga kuma nan gefen masallaci ga baranda da gefe da gefe nan gefen kudu gashi ba kowa ai shine tafassahu fil majalisi idan kida lakum tafassahu fil majalisi tafassahu yafsa illahu lakum kuma za su iya shiga makaranta daidai sautin lasfika da zai kai musu in za su zauna a cikin aji har dai mu kammala insha Allah ya bala baya kakkiyar ma'ana ba ablagu min sarihin nahi ka annahu qala kamar da shi waɗannan bi ko muslim wannan hadisai ila salat adam abin da ko karanta ana sai zaidu zaidu shine ne zo ba to wannan shine ake kira istisna'u yin togaciya wata an fahimta ja'a tullabu illa zaidan ina fata an fahimta ja al mudarrisuna illa khalidan nan gurin nayi to gaskiya ke. al istisna'u to wannan istisna'i kashi kashi ne akwai istisna'in da suke kira al istisna farrag wanda shi muke so mu buga misali da shi al istisna'ul mufarrad dama kamar da muka ce al istisna'i togaciya shine dole a samu wanda aka togace a samu kuma daga ina aka togato shi inda aka togato shi shine almustasna minhu wanda aka togace kuma shine almustasna idan nace ja'a tullabu illa zaidan ya zanto at-tullabu shine almustasna minhu zaid shine me almustasna almustasna minhu at-tullab zaidu kuma shine almustasna wato na togato zaidu daga wa daga cikin dalibai dalibai shine gumbun da aka yi togaciya cikin su wa aka togace zaidu in sun ce al-istisna'ul mufarrad shine wanda ba a ambaci al-mustasna minhu ba ka fahimta shine wanda ba a ambaci al-mustasna minhu ba to wannan shine al-istisna'ul mufarrad kamar in zo in ce ma a illa zaidun ba wanda ya zo sai wa na faɗi wanda na togace shine zaidu amma ban faɗi gungun da na togace ba ban san suwaye ba su zo ba ba wanda ya zo cikin ɗalibai ba wanda ya zo cikin malamai ba wanda ya zo cikin yan kasuwa ba ban san ko suwaye ba wannan shine al-istisna wal mufarra lam yuzkar fihi al-mustasna minhu ba ambaci al-mustasna minhu ba an ambaci wa al-mustasna to wannan shine mai al-istisna wal mufarra saboda me suke kiran shi al-istisna wal mufarra li khuluwihi min dhikril mustasna minhu ko kuma ka ce li ma qabla illa lil amali fi ma ba'daha da idan na ce ma ja'a illa zaidun lafazin ja'a menene fi'ili ne dukkan fi'ili yana bukatar me fa'ili yanzu ban kawo masa fa'ili ba sai na goge fa'ilin sai na je na ce illa zaidun dole zai biyo zanto shine fa'ilinsa a maimakon fi'ilin nan ya samu fa'ili kafin a zo kan illa domin goge fa'ilinsa yanzu dole yana bukatar abin da zai biyo bayan illa ya zanto shine mai shine fa'ilinsa ga zama al-istisna'ul mufarrad kenan li tafarrugi ma qabla illa lil amali fi ma ba'da tafarraga ma qabla illa lil amali fi ma ba'da to sai mu dora wannan akan ka'idar la tushaddu rihalu sai ce me illa ila salasati masajid da lalle akwai almustasna min hudun ba ambace shi ba la tushaddu rihalu ila masjidin la tushaddu rihalu ila mawdi'in la tushaddu rihalu ila makanin illa ila salasati masajid amma ba ambaci ila makanin ba ba ambaci ila mawdu'in ba ba ambaci ila masjidin ba sai kawai aka ce la tushaddu rihalu illa ila salatu musadin an ambaci abin da aka togato amma ba ambaci daga cikin me aka togato shi ba shine me al istisna'ul mufarrad ina jin wannan shine kawai abin da yanzu Hausa ta za ta taimake nan ba wanda ya iya hau kawai shine zai san me ake amma dai nan gurin duk abin da ne in kusanto mana da ya nesa ta dawo mana kusa Hajar ce al istisna'u mufarragun wannan istisna'in da ke cikin nan al istisna'u mufarrag ne wata taqdiru yadda magana take la تشد الرحال ila موضع illa ila salasati مساجد ai fahimta بايا baya ba a kulla ba a dora sirri ba a yin tafiya dan wani wuri sai zuwa ina masallatan nan guda uku walazimuhu in ko muka ce haka yake din abin da ke wannan shine man'u safar ila kulli mawdu'in gairiha kenan an hana mutum yayi kowace irin tafiya sai ina sai dan wannan wurare guda uku li'anna almustasna mustasna minhu fil mufarragi muqaddarun bi ammil ammi domin ka'ida al-mustasna minhu idan ya zanto istisna'un mufarrag ne ana kaddara shi da lafazin da yafi kowanne gamewa ba a kaddara shi da lafazi takaitacce yanzu idan muka ce la tushaddu rihalu ila masjidin ko mu ce la tushaddu rihalu ila mawdi'in wanne ne yafi cikakkiyar ma'ana mawdi'in domin mawdi ya shafi masallaci da wani masallaci amma ila masjidin fa ya shafi me masallaci guda to a ka'idar larabci almustasna idan ya kasance mufarraq ne to almustasna minhu yuqaddaru bi ammil ammi لكن يمكن أن يكون المراد بالأموم هنا al-makhsus ibn hajar fa ya yadda da wancan ka'idan cewa tunda ba a kawo mustasna minhu ba ana kaddara shi ne ya zanto mai fadi an hana tafiya ko ina sai dai ce wannan lafazin bai faɗi wanda shi ya kamata a kaddara a nahawance amma ta iya yiwa amun ne amma ana nufin khas ne ta iya amma ana nufin me abinda dai ake nufi masjid ba mawdu'in ba لأن موضع عام لكن المراد به خاص masallaci ake haka ne fahimtar ibn hajar muga albani zai lamunce masa kaga shi kansa ya kawo ka'idar larabci wanda shine abin amma ya bada fatawa da kishiyar mai ka'idar to shine albani ce qultu wa hadha ihtimalu da'if cewa wannan am din ana nufin khas da shi wannan ihtimali ne da'if wasawabu at-taqdir al-awwal abin da yake daidai shine kaddarawar farko da kai a amul am lima taqaddama fi hadisi abi basrata saboda abin da ya gabata cikin hadisin abu basra wa umar da hadisin abdullahi dan umar min inkari safar ila turi su sun hana tafiya zuwa ga tur tur kuma ba masallaci bane ba ashe sun fahimci cewa wannan al-mustasna minhu dinnan yuqaddar bi bi a amil am da amun ne uridu bil khusus da musu hannu zuwa tsoron kusuri ne ga su kuma sahabbai ne lalle su ji ka kai ibn hajar fahimtar abin da annabi ce a tan ko fahimci wajen yin wa ati bayanu yace bayanin hakan zai zo wannan na baka ne a dunkule inda albani zai koma kan magana ibn hajar din kuma ثم قال الحافظ سنة ابن حجر وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد wannan hadisi na la tashaddu rihal yana nuna fana falalan waɗannan masallaci wa maziyatiha da irin fitan da wannan masallaci take da shi ala gairiha akan waɗansun su li kauniha masajidal anbiya'i domin kasancewar su masallatan annabawa waye gina ka'aba annabi ibrahim da ɗansa isma'il wa iz yarfa wa ibrahimul qawaida min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waye gina masallacin madina